Barka da zuwa tashar tsakar gida. Ban ba, ni ban haukace ba, na san ban ba, ga likitoci suna ta azaba. da sanki ne na fari da shi ne na saba duk mai so yana da ciwo ko ba ku sani ba masoyiya kina ina ki tallafa wa zuciyata dukan jikina yayi sanyi na wahalta ki zo ki ce kalbi na kai da fata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bayan Allah wallahi mu ji tsoron Allah abin mu ya fara wuce inda nake tunani wallahi mu kiyaye zamanin nan wayewa ba hauka bane wayewa ba hauka bane dukan mu da kake gani ba jahili ba gara ba sakare amma duk abin da ka tuna jin daɗi ko na wayewa in ka tuna abin ya saba ma Allah ka haƙura I cannot imagine yau a arewa a arewa ɗan bahaushe ɗan musulmi zai zo a gabanku a familin ku ya runguma ku proposal duk abin da addini ya koya maka a bayan da ake proposal na aure duk abin da addini ya koya maka na aure yau mun rasa abin da za mu koya wai sai rayuwar kazamai turawa muke koyi yaro za ka zo wai ka tsugunna ka ba ma yarin yarin ina aka samu ba da dinka addini ka runguma yan mutane a gabansu saboda muna ganin fim fi sabilillahi yau ko ni na faɗa ko ban faɗa ba ka je ka tuna 'ya'yanka. nan gaba za su zo su gani kana kabari za a tashe ka a nuna maka wannan abu duk girmama mun da ake dimu a duniya Allah ya girmama mu nema muke sai mun watsa kanmu ni ma muke sun watsa kanmu ko yan kudin nan kowa da kake gani turawa zaka ji malami ya zo Najeriya kwaɗayin shi yake zama ɗan Najeriya amma yau duk abin da muke watsarwa we are to be modest and conservative dukkan mu an san mu da na abubuwa amma yau yau ba abin da muke sha'awa shine sai mu kwaikwayi da turawa mu lalata rayuwar mu mu lalata rayuwar ƴaƴan kuma yet in kai magana za a ɗauki ka ɗan ƙauye ne you are an extremist you are an extremist you are too you, too do holy holy abin da ake mana kenan yanzu in baka yi rashin kunyin nan ba shine baka waye ba kuma iyaye na kallo wani ya zo ya dinga runguma yakka amma yau in ka faɗa gani ake kai ne wawa kai ne gara kai ne sakare saboda an ɗauki magana ita ce bakunta dama manzo Allah ya gaya mana addinin nan ya zo a bako ne zai kuma a bako wallahi an zo lokaci wallahi an zo lokacin yanzu yau magana in kai ta addini kallon gara ake maka sakare baka san me kake ba duk duniya yanzu duk bloggers mu babu wanda zai iya fito ya magana akan wannan abin saboda su ne munafikai kuma abin nan ba yanzu ya fara ba arewa this is like the fourth ko fourth da na gani da ya fara one of our celebrities yayar yaran masu kuma bloggers mu da ke dama su ma da munahinci a zuciyarsu in dan mai kuɗi yayi ko wani abu baka ga taba gani an yi criticizing sai din talaka kawai ake iya faɗa ma gaskiya to ina amfanin rayuwar mu Baba, society ba zai ci gaba ba muddin ba za mu dinga buga kirji muna gaya maka mu gaskiya ba ko ya muke son mu ba wanda kake yi amma ana yi ne a gudu tare a tsira tare wallahi wannan abin ba zai fushe mu ba wallahi mu fito mu gaya magan mu gaskiya this is very wrong idan ba a yi magana ba haka abin zai ci gaba ya faru a baya na ɗaya na biyu duk mutane ba su magana akai wallahi mu kiyaye wannan wani irin wani irin rashin hankali ne fi sabilillahi wai will you marry me dan musulmi dan bahaushe wai ka zo kana tsugunnawa a gaban yaran mutane nan gaba za a fara kissing nan gaba za a fara premarital sex wallahi tunda dai turawa muke kwaikwayo da su su muke koyi da su su muke gani abin da suke a movie shi muke son me yan kudu suka fara shi muke son me ba ba rayuwarka da addini addini in ka rayuwarka da addini dole kai ka san akwai wani abu akwai wanda ya halice ka akwai wanda ya bada instruction a addinin nan dole ka bi kada ka zo kai abin da zaka yi da na sani rayuwar nan ba za ka taba zama forever ba dole akwai ranar ƙin dillanci za ka girma kana da iyali kamar inda na gama yanzu ne kake ganin daɗi babu wanda yake ɗan ƙauye ba wanda yake dolo ba wanda yake gaɓo duk kalar cilin ɗin da kake ganin ka iya mu ma matasa ne ba mutum bai iya ba ne amma in aka ce da addini aka zo inda abin da Allah ya hana sai ka haƙura amma ina amfani irin wannan auren wani product yaran nan za su ba ma society ba baki nake musu ba amma wani irin yara kake tsammanin za a haifa irin auren nan ga format inda manzo Allah ya ba a nemi aure kawai wai yanzu proposal din aure zai koma wai wai wai turawa kake koyi da su ka je ka tsuguna kana rungume yan mutane rungu ta karfi ta inna lillahi wa inna ilaihi raji wallahi mu kiyaye kanmu iyaye kuma ku kiyaye yaranku in an ce a koma abu mai tarbiyya, addini a ce hon gani ake ƙauyanci ne yanzu wallahi wallahi gani ake ka tsaya kana bata maka kanka lokaci islamiyya ƙauyanci ne za a ma Allah bayani bukoizm ya yi yawa ɗanka ya sauta alkur'ani oho baka damu ba bai ma ya ma sauke alkur'anin yana sallah oho baka damu ba inda yana da BSc shikenan ka tura shi faka faka yi masters a UK ko wani kasa ko wani shikenan ya dawo sannan ne ya zama mutum na rantsi da Allah kai da shi sai kun yi da na sani wallahi dan kai kai kabari ka kai kabari baka iya alkur'ani ba wallahi sai kai da na sani dole ka ci duka ba ɗayan biyu Allah ya kiyaye mu wani irin yaran da kake ko kuma su ne product su ne za su zo su aure har su haifi yara duk irin in ka haka irin haka dama iyayen can dama iyayen mata ɓararru ne ai ba yanzu aka fara duk na baya ka duba celebrity da haka ya faru da su duk wani mai irin wannan abun a lura shi ka duba yadda ya faru da su na rantsi da Allah dama tambaɗaɗɗu ne iyayen za a zo kuma a haifi yara tambaɗaɗɗu jikoki tambaɗaɗɗu Allah ya kare mu ba muna yi ba ne don muna mutum baki don a gyara ne to abin nan ya faru ba ɗaya ba karo ɗaya ba karo na biyu ba a arewa wallahi a gyara mu gyara mu in dai muna son mu zama society masu ci gaba mu daina ganin wannan musifin bala'e bala'in da yake faruwa Allah ya kare mu